ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا wannan rana da aka siffanta muku ita ce ranar da babu makawa sai ta zo to duk mai son ya kubuta daga azabar Allah to ya kama hanyar da za ta kubutar da shi ɗin ta hanyar ayyuka nagari waɗanda za su janyo masa yardar ubangijinsa